Sashen Hausa na Studio Kalango sama gabatar da labarai daidai karfe biyar da minti arba'in da biyar daga nan Yamai. Masararo Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 11 ga watan Desambar na 2023. A cikin shirin za ku cewa shugaban majalisar ceton ƙasa General Abdulrahman Chani ya yi hira ta gidan talabijin da rediyo na gwamnati jiya. Ya taɓa batutuwan da zamar suka shafi tafiyar ƙasa. zaman taron kungiyar su da ya gudana jiya a birnin abuja na najeriya ya shaida da takunkuman da kungiyar ta kakabawa nijar a sakamakon jin mulki na majalisar sojoji ta cnsp rahoton musamman na yau akan batun shari'a na wannan litinin zai yi bayani akan aikin kotun shari'a ta sai da yawo shugaban majalisar ceton ƙasa shugaban ƙasa general abdulrahman chani a jiya goma ga watan desambar ya yi hira da manema labarai a harsunan faransanci hausa da zabarmanci ta gidan rediyo da talabijin na gwamnati shugaban kasar ya kawo bayanai a kan batutuwa da dama na tafiyar kasa shugaban ya sanar da cewa a watan janvier na 2024 'yan nijar na sa fitar baril na farko na danyen man fetur na bututu na kulele batutuwan bututun da ke kaiwa har gabar tekun atlantic na tsawon kilomita 1950 inda za a fitar da baril dubu gomiya tara a rana shugaba chani ya da cewa gwamnati na ci gaba da kawo kayayyakin rufi ga al'umma wato sa takunkuman da kungiyar su da yawo ta kakaba. A shiya kungiyar tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka su da yawo ta yi babban zaman taron ta a birnin Abuja na kasar nigeria matakai da dama ne taron ya ɗauka a kan wato kasar ta Nijar da sojoji ke mulki tun ranar 26 ga watan juye na 2023 tana nufu dai ahmed ya duba muna wannan batu ga fasarar rahotonsa Taron kungiyar sadiyawo ya ɗauki niyyar ƙara jaddada takunkumin da aka sanya wa Nijar bayan jin mulkin ranar 26 ga watan Julin shekara ta 2023. Taron Abuja na ranar jiya goma ga watan Disamba ya sake mai da takunkumin kan Nijar da suka hada da rufe iyakoki babu wani sassauci a halin yanzu. Sharɗan da aka sanya ma hukumin Nijar domin su nemi wani sassauci na takunkumi sun hada da batun sakin tsohon shugaban ƙasa Bazum Muhammad da matarsa da kuma ɗansa. Haka kuma shugabanni da dama a ƙarƙashin jagorancin shugaban Ghana sun ce babu wani sassauci ko rufe ido kan jin mulki a yankin sai da yawo kuma an tattauna wasu batutuwa a yayin wannan haɗuwa kamar matsalar jin kai cikin shiyar musamman ma a Nijar inda matsalar tsaro ta haɗa da rufe iyakoki da suka janyo illoli kan rayuwar 'yan Nijar. A wannan bangare Umar Turai shugaban kwamitin sai da yawo ya bayyana cewa bisa tanade-tanaden dokokinmu mun amince ba da dama na jin kai kan kayayyakin magunguna da na agaji domin al'umma amma rahotanni na cibiyoyin agaji sun nuna cewa hukumomin soja a Nijar sun dakile aikin samar da jin kai. Kungiyar ta da bude wata tattaunawa tare da hukumomin Yamai tare da zaben shugabannin Togo, Benin da Sierra Leone a matsayin masu shiga tsakani. Kungiyar farar hula wato a safiyar yau ta yi wani zaman dushin a cibiyar wakilin kungiyar Imowa da ke Yamai. Ƙungiyar ta bukaci a maida ɗaukacin kudaden Nijar da ƙungiyar Imowa ta rike a bankin yawo Haka kuma ta bukaci da ɗage takunkuman da aka ƙaƙabawa Nijar musamman hada-hadarsu zuwa Nijar. Alhaji Abdu shugaban ƙungiyar ya yi wa Amadu Haruna Ismail ƙarin bayani. Don kasancewa tare da CNSP al'ummar ƙasa gaba ɗaya ne ya kamata su tashi kamar mutum ɗaya don cewa zancen ƙasa ne don a ɗage wannan takunkumin ba tare da ɓata lokaci ba. Don al'ummar ƙasar Nijar su wadatu da abun hannunsu don zufar aikin mu ne ta hanyar shigo da kuɗi ta duwan, haraji da sauransu. Ba kuɗi iyomuwa ba ne, namu ne da aka kulle a bisa yawo. Kuma muna umartar da a dawo muna da abun hannunmu ba tare da ɓata lokaci ba. Wannan ne yunƙurinmu muna son ci gaba da babban babban murya muna son 'yan Nijar su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya su rinka amsa kira su zage damtse muna son ci gaba da fafutuka fafutuka kan mulkin mallaka fafutuka kan mugayen mutane da a kawar da macutan ƙasa sai an cimma nasara ta dindindin. A yau Litinin 11 ga watan Desambar aka yi bikin ba da tukuci ga waɗanda suka yi nasara a kwamɓalar karo na uku da ƙungiyar LGDH mai kula da hakkin bil'adama ta tsara. ta tsara wannan shirin ne wato a cikin tsarin shagulgulan cikar shekaru 75 da bayyana sanarwar duniya ta incin dan adam manufar wannan kwambala shine baiwa kafafen yada labarai wato kwarin gwiwa domin shirya rahotanni don tabbatar da da bunƙasawa wato harkin bil'adama a nijar mamudu malam isufu mamba a kungiyar rgdh a hirar shi da karimun hasumi guruza Ah euh, A lallai mun gamsu sosai da sakamakon bana, da yake mun fi samun 'yan takara fiye da kowace shekara. Duk da yake yawancin waɗanda suka ajiye takarar tasu ba su karanta dukkanin sharuɗin da aka gindaya ba. Shi yasa kusan takardun takarar mutane talatin aka jefar. Amma ina tsammanin nan gaba wayanda ke son ajiye takarar tasu za su tsaya su karanta sharuɗin don a karbi takardunsu har su je zuwa ga lashe wata lambar yambo zuwa gaba. Euh, sha'anin karbar haraji na tafiya daidai a karamar hukumar illela a jihar tawa duk da kiyawa da wasu mutane da dama ke yi haka jami'in karbar kudaden na hukumar ya bayyana saboda haka ya yi kira ga al'umma da su sauke nauyin da ke kansu domin ayyuka su tafi daidai kamar yadda ake so mummuni sulai jami'in karɓar haraji a ƙaramin hukumar ilila ya yi wa mu na musamman muntari muhammadu ƙarin bayani to alhamdulillah nan bamu da matsala dai wadda za a ci a matsala tun in mun ka ɗauka bisa kashi ɗari mun wajen kashi hamsin wanda mun ka amsa na lanhu kuma wance abin da sha tax na kasuwa da sauransu alhamdulillah to sai dai ka san rayuwa an ka ce duk wanda an ka yi ba a zama lalle muna da inda muke da yan matsala kaɗan wata wasu ma wajen biyan haraji matsala ce gare su sai su nuna mi an kai musu mi an uhani haraji sauransu to bi muka te mu waye mutane kai kuma muna ci gaba da amsar lanho kun san mutane ne wanda in ba ana waye kai ba to wani kauli biyan lanho matsala yake zama to kiran da muke ma jama'a shine da Allah ayi kokari kun san biyan lanho shine ci gaban makomin sai da lanho kenan na farko ayi kokari a kawo lanhon na a zuba saboda a yi makomin aiki da kuɗin na aka zo yi abu ya bukatun mutane na duk inda ya kamata ko abin da shahi ruwa ko huta ko abin da ya kamata da haka saboda in ba abin lanho wani abu bai yiwa a yi kenan mu muna son mutane su gane in an zuba lanho ba gaban za ni aiki zuba shi da amfanin mu na mu yan kasa. a gundumar boboye bayan kammala girbe amfanin gona matasa na zuwa cirani a mayan birane ko kuma a kasashen waje wannan cirani na da tasiri a zamantakewa musamman maza na barin matansu wani lokaci da yara tsawon shekaru wani al'amari da wasu iyalai ba su iya hankurin shi ga korafin wannan dattijo makusancin wato sarkin kantan din harika nasu da wakilar mu ta musamman umu umaru ta tattauna da shi zan kai gyara isin da makari wurin kan barka bari Yau an wayi gari wasu matasa ba su da tausayi in sun ba da baya sun tafi yawon diga sai su bar ma uwaye yaunin matansu da yaran su. Akwai wa'inda suke kaiwa har shekaru biyar ba su dawo gida ba wani lokacin har sai mai gari ya sa baki an kira mata yin gaban sarakunan shi suna neman raba auren. sautari mijin ke kiyawa daga nan kuma sai a rinka jayayya su. Gaskiya mata suna wahala sosai a yankinmu suna cin shekaru karo da musgunawa tunda akwai mazan da ke kwashe shekaru biyu har uku ba su aiko ma iyalansu komai ba sun bar mata kuma ga ɗawainiya da yara gashi kuma ba su ashe komai ba ba hana zuwa yawon neman kuɗi ba amma kada ka manta da matarka a yankin mu in ka yi tahiya shekara ɗaya zuwa biyu babu matsala matar na iya haƙuri amma idan ka bar ta har kimanin shekaru biyar ba labari kai ma ka san ka ci da hakkinta ka bata mata rayuwa tunda ba za ta iya samun wani miji ba. boko system da murar ko ni wai te karamar hukumar karkarar namaro yanki ne da ke cikin gundumar kwalo tana da kasuwa da ke ci mako mako wato duk asabar ana yin sufuri tsawon wato na ruwa akan kwale-kwale masu inji don sauƙawa al'ummar da ke kai kawo a kogin isa wakilinmu na musamman umar hamma ya tattauna da masu kwale-kwalen inda suka yi kira zuwa ga hukumomi dangane da matsalolin da suke fuskanta. Ni mai jirgin ruwa ne muna ratsawa da jirgin ruwa mai injin a ranar kasuwa ratsawa da karamin jirgi a dala 20 daga kowane bangare kutukale kurtai. Farashin da muke yi ne tun da jimawa ba mu canza shi ba sai dai matsalar ba ma iya samun man fetur a nan dole sai mun fidda gidan man ka je ka cika shi a gotai ko a yamai cikin mota domin shan mai gidan mai amma ka amshi tikita domin ka yi aikin cikin hankali kwanci. Da wannan injin lokacin nake aiki ina ɗaukar jama'a daga karma zuwa na maro daga karma kuma zuwa wasu guraren sannan muna ɗaukar jama'a daga karma zuwa nan gurin a dala tamanin amma kuma ba abin da ke bamu wahala da ya kai isansi tunda samun shi sai da sata wanda bai iya ba ma zai koya kenan harkar ta yi nyami an san ka an san iyayenka dan shi muke miƙa kukanmu ga hukumomi da su kalle mu da idon tausayi dangane da halin da muke ciki. a fagen wasanni shirye-shirye a bangaren tarbo da sauke baki dangane da kwamfular koko gargajiya karo na 44 na gudana kamar yadda ake so a agadez zagunar da kwamfular ne daga 22 zuwa 31 ga watan desambar an ɗauki matakai domin kyautata masaukin tawagogi da ake sa ran isar su a ran ashirin ga watan desambar in ji islamiyan algamis sakatare jeneral na ma'aikatar magajin garin agadez kuma mamba na kwamitin tarbo da saukewar baki na kwamitin jiha na kokowar ƙasa a hira shi da Musa Mamman. Shirye-shiryen na ci gaba an ɗau matakai don gano guraren da za a karɓi bakuncin wakilai daga jihohi a cikin wasu makarantu tare da dacewar da ya kamata musamman ruwan sha da lantarki da sauran abubuwan da za su samu halartan su natsu. Bayan wannan mun tanada masauki wa wakilan ministoci, shugabannin wakilai, fenifut, 'yan jarida da wakilan ƙasashen ƙetare. Mun ɗaukun matakai don shirya wasu gidaje na saukar baƙi da za su ba mu damar tarbar manya-manyan mutane. Mun tana da masabki na sabkar wakilan jihohi, alƙalan wasa, hukumomin yanki da shugabannin gargajiya da su sarkin abzin ya ɗau nauyinsu. A ganinmu mu za mu iya samun masabki ma waɗanda za su shigo taron a Agadas. Daga ishirin na wannan watan za mu fara tarbar baƙi daga jihohi. An gudanar da wasannin kwallon kafa na rana ta hudu wato na Super League a ƙarshen makon da ya gabata a filin kwallon kafa da kafa daban-daban na kasa Kungiyar Espan ta lalasa kungiyar Renaissance da ci hudu da nema. An tashi kunan doki da ci takwas wato da ci daya a S Police wato da Liberty FC. Haka lamarin ya kasance tsakanin Espar FC ta Zandar da S Duwan ta Yamai. tsakanin zumunta fc da kungiyar fc na kunan doki ma aka yi amma da ci daya ko ina tagur fc ta dosu ta yi nasara akan irana fc da ci ɗaya da nema ƙungiyar jangwar fc ta yi nasara akan union sportive da gendarmerie national da ci biyu da ɗaya sai gst tawa da wato ta faɗo a gaban gendarmerie national da ci ɗaya da nema sai rahoton namu na musamman kotun shari'a ta kungiyar sidiyayo an kafa ta ne daidai yadda ayoyin doka mai lamba shida da sha na shashen sidiyayo wato da aka yi bita a shekarar 1993 ta jaddada a cikin wani rahoto na musamman za mu ga komine ne hurumin wannan kotu ga hirar shi abdulrazak maharazu malamin shari'a da tarlani fudai ahmed alkali shin wani hurumi ne kotun tasiri yawo take da shi A hakikance kotu tana da hurumin shari'o'i da suka shafi kasashen tsakaninsu ko kasashe tare da kwamitin ko ma'aikatan kwamitin da kwamitin duka suna iya tuntuɓarta domin ta bayyana wani ra'ayi na tuntuɓa kan wata hanya ko kuma kan wata fahimtar wani kundi kan wata yarjejeniya misali kafin jiran aiwatar da wata kotun shiga tsakani tunda yarjejeniyar ta kafa wata kotun shiga tsakani kotun kuma tana da hurumin shiga shiga tsakani a gai cewa kotun shari'a ta sai da yawo tana da hurumi game da abin da ya shafi tauye hakkin ɗan adam wa ke iya kai karar kotun kuma ya ya kamata ya yi kowane mutum da ya mallaki hankalinsa yana iya tuntubar kotun domin ya nemi hakkinsa ana iya tuntubar kotun a kowane lokaci ko da shari'a tana gaban kotu amma a sani cewa bukatar da ke tuntubar kotun ba za ta kasancewa ba a sirance dole a san wane ne mai karar kuma tuntubar kotun yana iya yiwa ta hanyar bukata. Ta yaya ne ake naɗa alkalin da ya kamata su gudanar da aiki a kotun na Sidiyawo? Zaben alkalai da za su zauna kotun shari'a ta Sidiyawo na gudana ta hanyar zagaye ma'ana ƙasashe goma sha biyar da ke kunshe da Sidiyawo za su ganin an raba musu wasu kujerun alkalai bayan wa'adin shekara hudu ya kamata a zaɓi alkalai bisa jerin sunaye na 'yan shekara guda uku da kowace ƙasa za ta aza bayan an yi wani tankaɗe da rairayi na cikin gida kuma alƙalan da aka zaɓa daga cikin gida za su je hedikwatar ƙasar da ke rike da shugabancin taron shugabannin ƙasashe da gwamnatoci nan ne ake zaɓen guda daga cikin 'yan takarar uku kotun tana kunshe da alƙalai biyar da suke da ƙwarewa ta fiye da shekaru ishirin da suke nuna ɗiyauci kuma taron shugabannin ƙasashe da gwamnatoci yake zaɓen su a tsawon wa'adi na shekaru hudu ba tare da an maimaita ba. abu. Shin ana iya ɗaukaka ƙara dangance da hukuncin da kotun ta Sediyawo ta yanke? Hukunce-hukuncen kotun shari'a ta Sediyawo ba za a iya ɗaukaka su ba. Hukunce-hukunce ne da ba a tada su domin kotun ba ta da wata kotu da ta wuce. Amma idan ka gano da wani abu sabo. Marla masu karshen shirin kenan a huta lahiya.